والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم tsofaffin da suka daina jinin al'ada da haihuwa saboda yawan shekarunsu kuma waɗanda ba sa fatan yin aure to babu laifi a kansu su sauke tufafinsu kamar mayafi da lullubi amma ba tare da suna bayyana kwalliyarsu ta ɓoye ba wadda aka umarce su su ɓoye ta sai dai rashin cire waɗannan tufafi shine ya fi alheri sama da su cire su don kai matuƙa wajen su tara da kamun kai kuma Allah mai jin su ne mai sanin ayyukan su ne babu abin da yake buya a gare shi daga ciki kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu